da mahaifiyar yaya salisu da mahaifina uwarsu ɗaya ubansu ɗaya ni yan namiji shi ɗan mace to tun lokacin da aka yaye ni mahaifina ya bata ni ta riƙe ni shine dalilin zamana a wajenta hakika mahaifiyarsu ya salisu tana da kirki sosai kuma sunanta saudatu muna kiranta umma to ne muka tsaya yanzu ko za mu ci gaba ta ci gaba da cewa mahaifinsu salisu allah ya yi masa rasuwa shekara biyar kenan da rasuwarsa ya salisu shine babban ɗanta namiji yana da ƙanne maza su uku dangin mahaifinsu sun ɗauke su salisu ne kawai a wajenta da yaya salisu ake so a haɗa ma'aure aure da shi to allah ya sani ba na son auren yaya salisu sai Balkisu ta kalle ta da sauri ta ce saboda me ba kya son shi bai yi miki ba ko auren zumunci ne ba kya so ta ce ko ɗaya ba wai auren zumunci ne ba na so ba Allah ya sani ina son yi salisu amma yana da wani mugun hali mara kyau wanda ko ke kika ji mugun halin da yake da shi komin son da kike masa sai ya fita a ranki. Balkisu ta yi shiru tana tunanin abin da rafi atun ta faɗa mata. Ta ce mata, to keko wani irin mugun hali ya yi salisu yake da shi. Rafi'atu ta ja doguwa ajiyar zuciya ta ce zan faɗa miki yanzu. Ba na son tona wa ɗan uwana asiri, amma faɗar ta zama dole. Yana daga cikin dalilan da ya sa da yaya Salisu ya kawo ki gidan nan na ce ba zan amince ki kwana a gidan nan ba saboda na san halin sa yana da 'yan mata a gari batattu waɗanda suke harkar su ta banza a gari bilkisu ta kalle ta da sauri ta ce kina nufin ki ce min haka halinsa yake amma ko ya salisu ya bata wayansa ta ce wannan maganar da na faɗa miki gaskiya ce babu ƙarya a ciki saboda na ga yanayinki kina da kamun kai shi yasa na faɗa miki gaskiya na san halinsa nan gaba yana iya zuwa da bukatar wajen ki don haka na faɗa miki gaskiya kar ki yadda ki amince masa ya ɓata miki rayuwa kin ji na faɗa miki bilkisu ta kama mamakin wannan lamarin ta jima tana mamakin abin da rafi'atun ta faɗa mata da ƙashi ta yi masa addu'a Allah ya shirye shi ya gane abin da yake yi ba mai kyau ba ne balkisu ta kalli rafiyatu ta ce mata na yi miki alkawarin zan baki labari na yau zan sanar da ke gaskiyar labari na to tun daga farkon labarin har ƙarshe ta faɗa mata abin da ya faru da ita da dalilin da ya sa ta baro garinsu ta dawo nan bayan bilkisu ta gama bata labarin ta ta kalli rafi'atun ta ga fuskar ta cike da hawaye bilkisu ta ce rafi'atu me yasa kike yin kuka cikin shishika kuka rafi'atun ta ce ki ne yasa ni zubar da hawaye hakika na tausaya miki bilkisu kin sha wahala abin da ya hashimi miki bai kyauta ba ko da idan aka duba wani bangaren ba laifinsa ba ne idan aka yi nazari akwai dalilin da yasa ya canza halinsa tunda kin faɗa min cewar matar babanku ba ta son shi Allah kaɗai ya san dalilin abin da ya faru a kan wannan lamarin bilkisu ta ce ko me aka yi na bar mutum da Allah shi zai min sakayya a kan abin da ya faru a kaina rafiyatu ta ce hakika haka ne kam Allah ba a zalumin bawansa ba ne kuma yana saka wa duk wanda aka zalunta ni yanzu ma babban abin da ya fi damuna shine cikin da yake jikinki shi ya fita mun da hankali ya sunan matsayin ɗan da zaki haifa shine babban abin da ya fi damuna bilkisu ta ja doguwar ajiyar zuciya mai ƙarfi ta ce ban da abin da zan iya yi a kan wannan cikin sai addu'a da fatan allah ya sauke ni lafiya fata na kenan tausayin bilkisu ya ƙara kamar rafi'atu ta ce ke haƙuri insha Allah wata rana za ki farin ciki da ikon Allah komai zai zama tarihi bilkisu ta yi murmushin takaici ta ce rafi'atu komai da kika gani a rayuwa yana iya zama tarihi idan abin ya samu mutum amma banda cikin shege komai mace za ta yi kar ta saki ta ce za ta yi karuwanci da janyo wa iyayenta abun kunya kin ga waɗannan abubuwan guda biyu da na lissafa miki idan mace ta kuskura ta yi ɗaya daga cikin waɗannan abubuwan to ta yi wa kanta babbar shaida don hatta mutu za a rinka yi wa 'ya'yanta gori da jikokinta ana cewa uwarsu wance da ta yi karuwanci da daga baya allah ya shirye ta ana nan ana yin mata gori ita da zuriyarta ko a ce ai wance ta taɓa yin cikin shege a wannan zamanin abin arziki jama'a suke mantawa da shi Abun tsiya kuwa shine ake kulle shi a ajiye shi a rinka goranta wa iyalanka da shi don haka ni babban abin da ya fi damuna kenan cikin da yake jikina duk da allah ya sani ba laifina ba ne abin yana damuna Rafiyat ta yi shiru ta rasa abin da za ta ce mata. Hakika ta san abin da Bilkisu ta faɗa gaskiya ne, amma wace shawara ya dace ta bata don ganin an samu mafita? Rafiyatu ta kalli Bilkisu ta ce ki kwantar da hankalinki Bilkisu. Ga shawara zan baki. Allah ya sa ba za ki ga laifina ba. Ta ce ba komai ba zan ga laifinki ba. ai sai mai son ka shine zai damu da halin da kake ciki har zai yi tunanin ya baka shawara ta ce haka ne to shawara ta ita ce kawai mu je a zubar da cikin nan ya kika gani bilkisu ta girgiza kai ta ce rafi'atu bai kamata mu kuma aikata wani laifin mu kashe mai rai ba allah ya riga ya zartar da ikonsa a kanmu mu ce za mu hana bai dace ba idan muka aikata wannan ɗayan aikin allah kaɗai ya san halin da zan kuma faɗawa saboda na sa an kashe mai rai na rungumi ƙaddarar da allah ya ɗoro mu magana da bilkisu ta faɗa ta kashewa rafiyatu jiki ta ce magana ki gaskiya ce shawarar da na baki akan ki zubar da ciki bata dace ba to zan taya ki addu'a Allah ya sauke ki lafiya ni kuma na ɗaukar miki alkawarin zan taimaka miki Bilkisu ta yi mata godiya a ranar sun hira sosai da Bilkisu mahaifiyar Salisu ta dawo daga tafiyar da ta yi Rafi'atu ta yi wa ummar tasu bayanin Bilkisu ta ce shi kenan amma idan aka kwana biyu za ta kai bilkisu garinsu ta mika ta wajen iyayenta ta ba su haƙuri su rike su a hannunsu rafiyatu ta ce to to yau watan bilkisu ɗaya a gidan su rafiyatu gidan kuma ya fara fitan mata a rai a dalilin salisu ya fara nuna halinsa na banza duk ranar da rafiyatun ta tafi makaranta sai ya samu ya lallabo ya shigo ɗakin bilkisu ta ki amince masa duk sanda ya zo sai dai ta bashi haƙuri ta nuna masa cewar ita fa ba 'yar iska ba ce ko da ga ta baro gidansu kaddara ce Allah ya ɗoro mata amma ba shashancin ta yasa ta bar iyayenta ba ai da salisu ya ga alamar balkisu ba za ta yarda da shi ba sai mata barazana idan ba ta amince masa ba za ta bar gidansu zai kore ta sai ta ce masa ta amince da hakan da ta amince lalata da ita gwamnati bar musu gidansu ta tafi wani wajen Allah yana gani don ta kare mutuncin ta yasa ta ki amince masa kuma in Allah ya yarda ba za ta taɓa wulaƙanta ba Allah zai taimaka mata ya kare ta daga sharrin mutum da na aljan Allah zai kuma bata mutanen kirki waɗanda za su taimaka wa rayuwarta salisu ya ce ya ba ta sati biyu ta yi shawara idan sati biyun suka cika ya zo da bukatar sa ta ki amince masa to zai kore ta a gidansu ta san inda za ta nufa bilkisu ta ce masa to kawai ya fice ɗakin nata to duk wani abun da yake faruwa bilkisu ba ta taɓa faɗawa rafi'atu ba ta bar abin a ranta ita kaɗai ta san abin da yake damunta a ranta rafi'atu sai ta kula da bilkisu ta rage walwala saɓanin da da ta saki jikinta sosai amma yanzu kowane lokaci za ka same ta tana zaune a waje ɗaya tana tunani to yau ma bilkisu tana zaune tana tunanin halin da take ciki sai rafi'atu ta zo gabanta ta yi mata sallama amma san bata ji ba tana can ta tafi duniyar tunani rafi'atu ta dafa kafaɗa bilkisu ta ɗago kanta da sauri ta kalle ta rafiyatun ta ce haba balkisu ke ko tunanin me kike yi haka da zafi ina ta magana baki ji ba me yake faruwa balkisu ta yi murmushi kawai ta ce ba komai rafiya ta ce a zaki ce ba komai bayan yanayin ki ya nuna akwai abin da yake damun ki me yake faruwa kawai ki sa wa kanki damuwa da yawa ki je wani ciwon ya kama ki barki su na san ba wani abu yake damun ki ba cikin da yake jikinki shi kike tunani to ki yi haƙuri abinda Allah ya nufa mutum bai isa ya ce zai kau da shi ba tun kafin ki zo duniya Allah ya kaddara hakan za ta faru da ki saboda haka ki kwantar da hankalinki ki zuba wa sarauta Allah ido tare da addu'a shi ya san yadda zai yi da ke da abin da za ki haifa bilkisu rafiyatu ta koma kiran sunanta cikin kakkausan murya suka kalli juna ta ce mata ki yi haƙuri nan gaba insha Allahu baƙin cikin da yake damun ki a yanzu zai juye ya zama tsantsar farin ciki da ikon Allah ki aje wannan abun a cikin ranki ko bayan raina idan kika samu kanki cikin farin ciki za ki tuna da ni da abun da na faɗa miki yanzu Bilkisu ta ji hawaye mai ɗumi ya zubo mata akan fuskarta ta kalle ta da sauri ta ce haba bulkisu ina fa kokari ne don ganin na kwantar miki da hankali ki fita daga cikin damuwa Allah ya sani bulkisu ba na son na ganki cikin damuwa ina shiga cikin wani hali ji nake yi a cikin raina tamkar kanwata ce ki wadda muka fito ciki ɗaya da ke don Allah don annabi ki daina sawa kanki damuwa idan kuma kina da wani abun da yake damun ki wanda ban sani ba ki sanar da ni yanzu don na shawara ne zan yi iya bakin na don ganin na baki shawara idan kuma na taya ki addu'a ne akan abin da ya dame ki zan tsaya in jajirce wajen taya ki roƙon Allah ya yi miki matsalaki bilkisu mun zama ɗaya ni da ki sanar da ni abin da yake damun ki na ɗauke ki tamkar 'yar uwata ke ma ki ɗauke ni tamkar 'yar uwanki kin ji maganganun da rafi'atu ta faɗa wa bilkisu sun ratsa mata zuciya da rungumi rafi'atun tana kuka ta ce na gode miki rafi'atu allah ya bar ƙauna kin nuna min ƙauna allah ya saka miki da alheri kin ɗauke ni tamkar yar uwa ta jini to na gode allah ya bar ƙauna rafi'atu ba wani abu da yake damuna abin da yake damuna kin sani ban ga wani abu da zai dame ni ba a halin yanzu na kasa faɗa miki yadda kike ji na nima haka nake jin ki a cikin raina ki kwantar da hankalinki zan kwantar da hankalina kamar yadda kika ce rafiatu ta ce yawwa yar uwa na gode miki bilkisu ta share hawayenta suka ci gaba da hira da rafiatu to yau kwanakin da salisu ya ɗibarwa bilkisu suka cika rafiyatu ta tafi makaranta ummansu kuma tana cikin ɗaki a kwance sai salisu ya lallabo ya shigo ɗakin balkisu tamkar yadda ya saba ya same ta a kwance a kan gado ta ɗaga kanta sama tana tunani tana ganin salisu ta tashi da sauri ta zauna tana jin tsoronsa salisu ya kalle ta yana murmushi ya sa ɗan makulli ya rufe ƙofar sannan ya taho inda balkisun take nan ta hauja da baya hawaye ya fara wanke mata fuska salisu ya kalle ta ce bilkisu me yake faruwa naga kina ja da baya kamar kin ga dodo haba bilkisu San ki fa nake yi ki amince min idan kika yadda da ni za ki zama yar gata a wajena sai zauna kusa da ita bilkisu ta kara matsawa nan dabara ta faɗo mata ta samu ta lallaba salisu ta yi masa dabara ta ce masa ta amince masa ma'ana ta yadda da shi amma sai an jima ya zo su fita su je su yi holewarsu a can waje ba tare da sun takura ba idan ba wannan dabara ta yi masa ba yadda ta ga yanayin salisu a yau ba ta da mafita salisu ya kalle ta ya ce bilkisu zuwa na yi in tambaye ki wace shawara kika yanke akan abin da na faɗa miki kwanaki balkisu ta saki jikinta tana nuna masa a fili san ba ta jin tsoronsa ba wani abu ta ce ya salisu na yanke shawarar na amince da kai sai kalita da sauri ce daga gaske amince da ni balkisu ta girgiza kai ta ce masa Tunda da ka na faɗa haka ai babu matsala salisu ya koma kallonta ya ce na gode miki da kika gane amma da kin tsaya kina nokewa kawai ki amince mu hole ki ma ki wa rayuwarki yanzu me ya rage bilkisu ta ce ga shawara an jima da la'asar mu shirya mu tafi wani wajen kawai kaga idan a nan gidan ne umma ba za ta bari ba kuma kaga idan ta ga alama kana yawan shigowa ɗaki na za ta fahimci wani abu a tsakaninmu da kai zan yi mata ƙarya na ce mata zan je gidan ƙawata a nan bayan layin daman ta san ina da ƙawa a nan layin sai na ce mata zan je wajenta kaga za ta bari na je idan ta banni sai mu haɗu da kai a waje mu je mu shana salisu ya ji daɗin shawarar da balkisu ta kawo masa shawarar ta ta bayar ta yi daidai za su fi sakewa a waje amma idan a gida ne komai a tsorace za su yi ba za su sake ba sosai hakika allah ya taimaki balkisu da ta kawo wannan shawara da niyyarsa idan ba ta amince masa ba a yau ta ƙarfin tsiya zai mata allah ya taimake ta ta kawo masa wannan shawarar salisu ya ce kenan yanzu da kamar wani lokaci kike ganin ya dace mu haɗu da ke Balki ta ce kamar misalin hudu na yamma ya yi sai mu haɗu a bayan gida ko mu tafi. Ya ce shi kenan. Ya tashi fita ɗakin yana farin cikin yau za su shana shi da Bilkisu. Ai yana fita Bilkisu ta shiga ban ɗaki ta je ta yi wanka sannan ta ɗora alwala daga nan ta zo ta yi sallah raka'a biyu ta faɗa wa ubangiji buƙatar ta akan abin da yake damunta Allah ya taimaka mata a kan halin da take ciki bayan ta yi addu'a sosai ta yi sallama ta shafa ta tashi ta ɗauka kayanta ta saka sai ta ɗauko biro da takarda ta fara rubuta wasiƙa mazaro assalamu